of royal heritage. الله أكبر flesh hiện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 ya Allah muna rokonka ka karfafa mu ka tabbatar da dugadugan mu kan aqidan sunna ubangiji Allah ka sa mu yi rayuwar mu ahli sunna ubangiji Allah muna rokonka in lokaci ya kai za mu koma lahira ubangiji Allah muna rokonka ka sa mu mutu ahli sunna wal jamaa bayan Allah annabi Muhammad ko da yaushe in ya saya kan minbari sai manzo Allah ya ce usikum wa nafsi bi taqwallah ina muku wasici da ku ji tsoron Allah bayan Allah lamarin tsoron Allah da mu ji tsoron Allah manzan Allah ya yi bayani da dama hatta ubangiji Allah da kansa sanda yake muna bayani akwai da Allah ke gaya muna ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqati inda Allah ce ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun kaga ittaqullah ittaqullah to ma ko guda da Allah ya yi bayaninsa ya bani tsoro kwarai wannan ya fi kowanne ban tsoro shekaran jiya muna nan sai aka bugo min waya aka ce malam masa ibrahim jikinsa ya yi nauyi dama ya kwanta bai da lafiya ya jima ko ya jima mako yana kwance yana jinya sai na ce to gani nan zuwa na ce da yamma zan zo in je in duba masta shikenan bayan Allah ina nan kusan wurin karfe sha biyu da yan kai sai aka kira aka ce malam yanzu ma ana bashi abincin bai iya cin abincin abinci in an ba shi abincin abincin bai shiga in an ba shi ruwan ma ruwan ma shi ma bai shiga to sai na sheko da gudu kan in kai na iske ga masta kwance yayi sanyi abinda ya bani tsoro ne bayan Allah ko kuma abinda ya bari na tausaya ma kaina na san bawan Allah nan tun ina karami ga kwarjini ga kai kawo mana in ya saya kan aiki shi zai ce wani je wuri kaza wani yi kaza wani ajiye kaza lokacin da zamu fara gina masallacin ga shine wanda ya fara bada command aka rusa masallacin sai ya ce a ajiye abu kaza a ajiye abu kaza duk abin da ya danganci al'amarin gina wanga masallacin tun daga CD har miliyon hannunsa yake shi ke rabawa ya ba wannan kudi mai san siminti ya ba mai rairayi haka yake rabawa malam ya kirawo mai aiki ya zo shi da contractor da sauran dattawan da a zauna ana tattaunawa kowa ya wuce amma shi da contractor suke nan tun da safe har contractor ya bashi shi zai aika a so block a kawo shi zai aika a kawo rairayi shi zai aika contractor ya zo shi zai aika a yi kaza shi dai je ya sauka ya bude ruwa shi dai ce a sa siminti kaza an kama aikin kenan ba kwana dai ba ba sati dai ba ba shekara ba haka ake yi ana shiga ana fita da shi al'amarin dawon ga da su da shaktofik ana kai kawo da shi kowa ya san mista ibrahim ba mutum ne wanda yake in ana tafiya da shi kowane abu zaka ji bakinsa na ciki yana da magana command na ciki yana sawa a yi ya hana ya hannu cikin tafiyan ga yana shiga yana iya wani lokacin ya hana abu da karfi wani lokacin kuma ya sawata da shi ake kai kawo da shi yake shi ake komi da shi bai Allah to bai Allah sai ka wayi gari insha Allah jarabta shi da rashin lafiya yazo ya kwanta ya tashi yazo ya kai yanzu ya kwanta bai iya tashi yana kwance har ubangiji Allah ya kai Allah ya jarabce shi kamar da Allah ya jarabci su Jabir bin Abdullah da Abdullah bin Abbas ya zo ya kai maganan sangama bai gani yana kwance amma duk wani maganar da ka tambaye shi ya sani ana cikin wannan abin shekaran jiya na shiga wurinsa yana kwance na taba ina baba shurun baba shurun na kira dokta ya zo na ce a duba min ni da kai ba doktoci ba ne in an yi rasuwa kai kaka taba mutum ka ce ya tafi kai ba dokta ba ne fasalu ahla zikiri in kuntum la alamun. ina muku nasiha bayan Allah in mutum ya rasu ba ce oh, don kai babba ne ko don kai dattijo ne a'a ba aikinka ba ne zai yi tele ne kai zai kai mesin ne ba aikin ka bane shi yasa in an yi rasuwa kowa ya ce maka ka ya rasu ce na ji a kawo dokta ya zo ya duba sai muka kawo likita wanda Allah ya sanar da su ilimi wannan fannin ya sa mashin kun san shi mashin na wato shi mashin nan da ake check pressure nan ai da an sano yana shekawa ne ko da an sano shi sheka ya je ya auna ya kawo wallahi ina kallo da idona da an kasa da Masta Ibrahim wannan mashin nan ko minti ɗaya ko one second bai hawa ya ji yana sai ba wani musulmi sai ya kare doktan ya kuma auna da abin kunnin nan shi ma shuru sai ya tashi ya ce to ina jin kaman kan ku kira ni ma kun gane abin da ya faru she muka ce eh ya ce baba na kwancen ga waka baby ya kare ya mutu ya rasu she na tuna da Allah ya ce واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت بما كسبت وهم لا يظلمون الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله كجسر الرانجة ترجعون فيه إلى الله رانا زأ ميدك رانا تاشع القيامة za mai da ku duka baki ne zuwa ga ubangiji zuwa ga ubangiji Allah subhanahu wataala ya muna hisabi wanga ranan muna masallacin ga inda nike sai ina hutuban ga kaga gani sai nan ga da ina hutuban ga shi wanga filan ga da yanzu Master Ibrahim na zaune bayan filan ga ai wani lokaci da Malam Bakar yana zaune wanga bigirin Malam ya Musa na wanga bigirin a phobia kuma na wanga bigirin sannan me doya kuma na wanga bigirin da wayan da yake kun san wurin zaman su kai duba gajere ga inda yake zama gajere ga wurin shi Allahu akbar ladanin masallacin mu ga inda yake wanda Zainul Abidin yake sannan inda nake sayan ga inda Sheikh Tawfik ke saye ke Allah ya dauke su daya bayan daya to mu ma mu gane yanda suka tafi haka zamu tafi kowa ya tafi wallahi kowa ya tafi ya kare wanda ke motsawa yau shi ake motsa shi ana wanke shi shuru aka kare duk kayan da yasa aka fitar aka mai likafani bayan da aka masa likafani aka gama shi shikenan sai muka dauke shi duka ba motsi inda da muka dauke shi yayi motsi ne mun koma gida ana tafiya tun daga nan muka kai Highlanders daga Highlanders muka wuce muka kai Tafo muka tone ramin kabari masoyinmu babanmu ne bai Allah babanmu ne kun gani da nake sai nan ga fasfotin da aka bin na je jami'atul islamiyya duk masa ibrahim shi shi ya kira ni ya ce mu je muka je akwai wani unguwa kaje tiya dr mensa in ka hau ta bangaren gidan asantinin nan muka shiga akwai wani sarki muka kwankwasa mai kofa muka zauna shi da sarkin suka yi fira shi ya ce zai ma yaron sanga fasfot da shi makaranta karatu shi ya fara min fasfot. to amma ina muku maganan ga muka dauke shi muka saka shi cikin rami ya shuru ba magana muka rufe ramin muka yi addu'a muka wuce muka komo gida annabi muhammad yace innal abda almu'min idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilayhi mala'ikatun min as-sama' bidul wujuh ka'anna wujuhahum ash-shams ma'ahum kafanun min akfanid معهم kafanin min akfanil janna wa anutun min anutil janna manzo na bada labari yace innal abdal mu'min mu'mini in lokacin ya kai zai mutu zai koma lahira wato manzo na muna bayani mu sani mu yadda ko kada mu yadda ranar mutu mu mu ba musulmai bane saboda in ka mutu mu'mini wallahi hatta ranan nan saukan mala'iku wannan ranan kur wayanda da su zo su sauko kana kwance wato sai na sawwara bayanin da manzon Allah ke yi ko ina fata ina addu'a Allah ya sa maganar da manzon Allah ya yi ga da bayanin da manzon Allah ya cika hadisin ga haka masa Ibrahim ya samu cikin dakin sa domin manzon Allah ce innal abdal mu'min kaga mu'mini idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilayhi mala'ikatun min as-samaa bidul wujuh wato yana kwance dakin nan Allah ya sa haka ne kaga dakin nan dakin shi ne shi da iyalansa to amma wannan ranan da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nazala ilaihi mala'ikatu minas sama kana kwance fa ina kwance fa sai kaga wani halittan da ka saba gani ba halittan da baka saba gani ba shi zaka gani da alasan ke shigowa anas ke shigowa hajiya ke shigowa alhaji na shigowa wani na shigowa sai kaga wani halitta daban ya sauko lafiya ce ce ni ne mala'ika mutuwa amma manzo Allah ce na mumini mala'ikun da su sauko Allahu akbar bidul wujuh kowane mala'ika guda idonsa na haske sun zo fi daren kamar suna murmushi suna dariya bidul wujuh mazala ce ka anna wujuhakum shams kana kwance fa ma'ahum kafanun min akfanil janna bayan sun kwankwasa sun kare zaka ga suna rike da likafani wato mala'ika ya sauko da likafani manzo Allah ce likafanin cikin gidan aljanna ne domin lokacin da lokacin kai kai zaka mutu shi Allah ya da mala'ika mutuwa lokacin ka ya kai bayan ya bashi oda wallahi in Allah bai bashi oda ba bai isa ba sai Allah ce huwa alladhi yatawaffakum mala'ika mutuwa shi ke fidarin ku yatawaffakum nan ubangiji Allah ke bada direction sai ce wani dan wani jikan wani Muhammadu Abdulaziz Yaqub Ibrahim wani lokaci ya kai akwai likafaninsa gidan aljanna ku je ku da ku kawo sai sa likafanin mumini ahlus sunna wanda ya mutu ba mushriki ba kan ka afid da ranka za ba da order ne a ji a ni likafanin ka cikin gidan aljanna bayan an dauko likafanin gidan aljanna sai Allah ya ce to shikenan hada ta da turare sha hada da wannan turaren tun baka mutu ba she su sauko da sun sauko ka gansu shi su ba ruwansu da kofa ba ruwansu da ce ajiya a gaya muna muna zuwa alasan muna zuwa ba ruwansu sam ba su da kofa ba su da zingin ba su da sin ba su da takwaro na suka shigo kai kanka baka da lokacin tambayar na kuka bi ka shigo ma'ahum kafanun min akfanil janna kana sai ga mala'ika yana sai abin da ke da burgewa ne ranar mutuwanka mala'ika na gaya maka gali ka gidan aljanna muka zo da shi wa hanutun min hanutil janna sannan sai a ce maka ga turare kuma gidan aljanna suna gaya maka lokaci ya kai kana kwance fa ba fitarin ka ba wani na tambaya na mala'ika mutuwa bai zo ba tukunna yana shi bai zo ba shi oga bai zuwa she kowa ya zo ana cikin wannan kana zaune kana kallo baka iya cewa jama'a ku kira min masu taimako na wa a ba su iyawa wallahi da Allah zai ba su dama bugu guda kurin shan mutanen duniya su mutu ba wani dan iskan da zai tare ka malam balantana mumini ba ruwan shi irin wannan ana iya wannan lokacin nan zan ba ku misali ana iya kana ce da baba baba da ina son yana naga jikin kan ga yayi jikin yayi nauyi da baba mu je asibiti na she baba ya ce maka a ba batun zuwa asibiti kai dai ku kyale ni kurku bani na lafiya ya riga ya ga mala'ikun nan shi ke sa malam Allahu akbar akwai wanda suke ce muna shan su ce muna kamar wallahi malam wani abu na gani ina son yi magana ya ce yi magana wallahi baba fa dab da shefitan nan yana magana yana murmushi da mu in kai magana shi murmushi ba da ku yake ba mala'iku ke magana da shi na murmushi don gani ganin kafanin gidan aljanna kurun na samu mutum murmushi eh kaga shaka shaka ja ce ana masa wanka yana kwance kamar yana dariya kai an ganka ai dariya balle mala'ikan da suka sauko daga gidan aljanna shikenan malam sai kaga an bayar suna sai kanka ana maka bayani abinci ya kare ruwa ya kare tafiya ya kare zama ya kare ka ya kare hucinka ya kare motsi ya kare fadanka ya kare agaji da kake ba mutane ya kare an gama sallah an gama komi in munafiki ne sha ce munafuncinka yau ya kare hasadanka yau ya kare in mushriki ne sha ce yau ka gama shirka ya kare da shi zaka je kuma lahira sai kaga bayan sun yi wannan sun kare ana cikin ga bayanan baki daya malam sai kana zaune kana kallo baka iya motsi baka iya magana baka iya komi ana nan sai kaga ga wani mala'ika ya sauko wannan mala'ikan nan sunan shi malakul maut da ya sauko malam yana sauka sai ya ga maka ni ne mala'ikan mutuwa na zo fi da ranka to amma gabanin fi ran sai kaga suna ce maka ya ayyatuhan nafsul mutma'inna ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي wanga maganan da wanga lafazin da wanga karatun da za maka kurun na kara maka nasuwa sai dai bayan Allah abin da nake son ku gane ne wallahi duk da shigowar wannan mala'ikun da murmushi da farha duk da mala'ikan mutuwa zai maka sannu sannu wallahi fidda ran dan na da zafi don da Allah mala'ikan mutuwa ya fara mala'ikan mutuwa na kunyan manzon Allah shin da Allah ya ce da mala'ikan mutuwa je wurinsa mai magana in ya ce a fidda ransa a fidda ransa in ya ce a kyale shi a kyale shi rasulullah baina takrimin wa tashrifin hatta fi lahazatil maut sannan malaika mutuwa shi da manzon Allah ana duba jibril ya ce da annabi muhammad qala shauqullahi ilayka ya rasulullah manzon Allah Allah na kewanka ubangiji Allah na jiran zuwanka sannan manzon Allah ce da malaika mutuwa ya gabata ya fidda ransa ana fidda ran kana jin zafi ana baka hakuri kana jin zafi yana baka hakuri sannu sannu kenan fa amma annabi Muhammad ya fi kowa duniya da lahira harsa har gaban Allah da malaika mutu ya fara fiddaran don in na ce nan in na saya nan ga na ce ba wanda aka fidda ransa da ladabi da nasuwa da rarrashi da sauki da ya fi na kowa kan manzo Allah ina jin ba zan kuskure ba to amma da aka fara ana fiddaran manzo Allah ana rarrashinsa ana fidda rai ana rarrashinsa sa shin da ce, la ilaha illallah! inna lil mauti la sakarat la ilaha illallah! inna lil mauti la sakarat la ilaha illallah! inna lil mauti la sakarat manzo Allah yayi kalman shahada yayi kalman shahada shi yasa in kana gaban gawa ko kana gaban mamaci tun bai mutu ba yi kokari ka na masa kalman shahada in manzo Allah ce duk wanda ranar mutuwa sai kalman shahada gina aljanna zashi la ilaha illallah inna lil mauti da sakarat manzo Allah ce mutuwa na da zafi mutuwa na da zafi mutuwa na da zafi ana fiddara har manzo Allah yayi sanyi nana shi ta duba ta taba ta taba shi ta daga kai tace ce mata rasulullah mata rasulullah magana ya kare mutumin kirki bayan an fidda wannan ran an gama malaika mutuwa zai fi da ran ina addu'a ina fata Allah ya sa masa Ibrahim ya samu haka nan da sauran mamatan musulmi duka Allah sa kowa ya samu haka nan shikenan sai ya fidda ran bayan an dauki ran ana daukar ran wanda ya karbi nan yana tafiya yana tafiya da shi zai ba ku mamaki Allahu akbar wannan ran ba tulare aka sa mai ba in na ce ba turare ba turaren duniya ba an sa mai turaren gidan aljanna amma ran nan na kan shi duniya kowane halitta musamman aljanu musamman wanda ba aljanu wanda ba aljanu ba ba mutane ba sauran dabbobi ko ko a mala'ikun da ke duniya Allah ya sa su aiki ba mala'ikan da bai jin kashi wannan ran duka kowa na jin kashi jin wannan kanshin da zaka ga mala'iku na tambaya lafiya lafiya sai su ce wani ne dan wani jikan wani musulmi mai imani mai tauhidi ba mushriki ba billahi lazim in ka mutu wannan rana mushriki ka kare naka ya zo duniya ya biyayya kan tauhidi ya yi ma manzo Allah biyayya ya mutu kan tauhidi sai kaga malaika duk abin da Allah ya sa shi Allah zai ce ya bari da mala'ikun duk baki da za su bar duk abin da suke suna raka wannan ran za a raka ran fa ana tafiya tun nan duniya har a je sama na farko a buga kofofin sama a bude don ran mumini aje sama na biyu mala'iku su bude sama na uku su bude sama na hudu su bude na biyar su bude na shida su bude na bakwai a kwankwasa a bude Allah ya ce lafiya kuma ya fi sanin lafiya ce a ce Allah bawanka ne ya mutu lokaci ya kai mun kawo shi ne zuwa gare ka sai Allah ce to mumini ne ina mai na mai tanadin gidan aljanna ma lokaci bai kai ba ku koma da shi duniya da manzo Allah kai kan wanga bayani yace minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra sai Allah ce a koma da ran duniya to sun komo Allahu akbar Allahu akbar su zo su iske ni da kai kamar da jiya muke nan tafo suna iya sun dawo ba fita ba don akwai su ba su komawa da ba su zuwa su bisa gawansu da sauri wallahi lokacin da masu ya rasu lokacin da masu ya rasu in ba don wani abu da ba ku saba da shi ba kuma muna son mu yi karatu yanzu ku gane ku saba da shi inda za mu yi wa masa gatanci sosai ne lokacin da ya rasu nan wurin tirin nan kaga tun da gida ne muna mai wanka a yi bayani a yi komi kan karfe shi da karfe biyar duk mu bisa mun kari wanga ne sunnan manzo Allah duk wani 10 o'clock a jira 3 o'clock duk ba sunna da munafunci ne duk ƙarya ne domin ran nan za ka kai shi wurin Allah har Allah ya bar a komo da ran bayan an komo da ran shi ran ya gane dan gidan aljanna ne dan gidan aljanna duk wani mutumin kirki in dai ya mutu yana gaya ma baba yana gaya da umma yana gaya ma wakilan nan kaddimuni kaddimuni zamana nan bai da amfani an nuna min ni dan gidan aljanna ne ku kai ni ku kai ni ne nike nan ne nike yi nan ne nike yi amma sha samu dan bid'a ko wani munafikin rafani ya zo ya haka ya haka ba bisa washe tu ba bisa washe gobe aljahilu aduwu nafsi amma abin ne mutane ba su saba ba yana daga cikin kuma tafiyan ikiman sunna ka ayi ma mutane abu ya kamata a karantar da su su gane kun gane karatun ko sa in Allah ya yarda kuma na san an mutu eh an mutu wallahi wanda tijo mu ya mutu da sauri mun bisa shi da sauri ba wani an in dai muna da karfi kenan in kuma yan bid'a ke gaba to Allah kiyaye da yan bid'a shes Allahu akbar ka yau an gaya wani magana sauran kaɗan zid da hawaye dattijo mu ya shigo alhaji adama ya ce malam ina da magana na wani magana ne ya ce ga wani bawan allah kan hanyar ti dan zo juma'a na wani bawan allah kan hanya ke na dauko shi na ce malam bari sauke kashe ce ba damuwa yace mun jima da shi muna tare ma na jima da sa muka zauna cikin mota yace ce alhaji adama yau ina da magana ina son gaya maka shi alhaji yace ce gaya min yace mutanen nan sun kewaye ni sosai kun san su yanu sun kewaye ni shi yasa na yi wasici na zana takarda in na mutu in ana sinadarai ya min sallah mutanen nan sun kewaye ni sosai to kaga mutane suka kewaye ka ya kamata a samu mai firjin jam in aka samu soko-soko wallahi bid'a za ka sha sai ya ce in na mutu anas ya min sallah to ni ba wannan ya bari jikina ya sayi ba abin da ya min sanyi ne yace in kuma Anas ya mutu kan ni in mutu ko kuma bayan ran da zan mutu Anas ya riga ya mutu ina kwance dan da na haifi ya bi sallah yace yaro na na sanawi ina fata ubangiji Allah ya kai shi ya je jami'a islamiyya in ya dawo in dai Anas na raye to Anas ya min sallah amma in ba shi yaron nan ya min sallah kenan shi Alhaji wai eh nace wallahi in dai muna raye wanga lamarin ya kai yaron na nan mu ma mun wakilta sallamu mu ba yaro domin yaron nan bai Allah billahi alazim ba kafara na san yafi ni son baban shi wuri ma baban addu'a ya nasu fiye ga nasuwa na ko wani irin nasuwa zan yaron nan yafi ni nasuwa bai Allah an bid'a an bid'a mushrikai hatta wurin maka sallah duk abin da manzo Allah ya ce yace ma min rajulin muslimin yamut ma min rajulin Musulmin ya mutu mazala ce ba wani musulmi da zai mutu ranar da za mai sallah mutane arba'in musulmai arba'in su saya kan gawan amma shi kawo siffan wannan musulman la na billahi shay'a ba mushriki ko guda cikin su an yi sawu mutane arba'in ba mushriki ba wanda ya mai da shan ibrahim allah ba wanda ya mai da shan tijani allah ba wanda ya mai da salatul fati gaba da qur'ani ba wanda ke cewa Allah zero zi Allah in ji wani mushriki dan tijaniya shekaran jiya wai Allah zero plus zero zero na gaya maka ba ban taba ganin akida da ke da diban albarka kan Allah da manzo Allah ya kai tijaniya ba wallahi ba wanda ke cewa manzo Allah sallah nawa yayi ba wanda ke cewa Allah yayi kuskure mu ke ma Allah gyara ba irin wanga shegu cikin wannan sau Allahu akbar shi ahlus sunna wal jamaa mutane 40 ba mai zuwa wurin boka ba mai cewa bari in je in duba in gani su 40 in suka maka sallah suka yi Allahumma ighfir lahu wa thabbitu ala alqawli thabit su 40 da suka maka sallah manzo Allah ya ce ba a daukan gawan shi Allah ya cece ka ya saka gidan aljanna shi yasa kan wanga hadisin nake son ku gane gwamasuwa da yan bid'a mumuna aiki ne bar a san ka a san cinikinka ka gwamasu da ahlus sunnati wal jama'a shi yasa nun? ni yau ina ga muku na gama ku da Allah in na mutu ku kyale ni ni ban neman ku ni ban neman dari kafin sallah na yafi wallahi ni na yafi ban son wurin salati ibrahimiyya amin allahumma salli ala muhammad al-fatih lima ukhika ni ban so ni ban so wanda ke so akwai wanda shi yana jin dadin mushrikan yana bin su yana shiga cikin su yana fitowa kun gane ko akwai wani gawa akwai wani mamaci wallahi dai rasu na san ni zan mai sallah don na san ni wakili ne cikin al'amarinsa duba da ya rasu ni ban da irin wannan himman nafa amma haka na hau mota na sheka da gudu malam na kai inda za a yi sallah, na shiga na je na iske kai in shiga ga yan boga yana tare da ni sannan ga su tanko suna tare muka dauki mota fa malam ni na drive motan nan haka muke bugawa muna wucewa muna buga da mu mutuma ashe da na mutu da na mutu banza na ta mu na papa fa fa fa na la na sheka she na kai ga shi na kan kai wanda ni nike zaton sunna na iske mala la ilaha illallah la zikir zikir an cika ba da sunna ko guda shanan rasa na shiga ina fama ina shiga malam aka gana cewa shegin nan daga yaron nan anasin nan dama kauyawa ne ba sani ba kuma ba ni kan facebook lokacin shi ana ce musu shikenan shikenan shi sa kan su gane ni sosai na balle na komo gida ce wani dan wamu tumin kirki ce kira ne shi anas ya ce eh ce zo shi ne shiga da ni daki ya ce kaga gawan ga wallahi ba ka bane shi ne ce lafiya ya ce shi da su ke komi ni na shaida shi da su ne shi san hau motan ka yanda ka fito kuma shi ka zo daga nan kuma ka koma kuma shi da aka gaya min ko minti da bai yi ba da na hau mota shi kuma kuma shi lafiya ka ga ba in kana shiga cikin mutane sakayin da Allah zai maka kenan wallahi wallahi in kana shiga cikin su sai suka ce min da zan fita suna cewa kaji za mu za su halince mu za su halince mu kun san ma za su halince mu mu da shi ke addu'an bakwai mu da shi ke addu'an bakwai mu da shi ke uku mu da shi ke arba'in in za mu yi addu'a ma shi ke sai mu da sharu kai ka taso da wani munkircinka mu za mai sallah mu mai halala haka aka dauke shi ana gingigin ana bugawa mana kamar arna za su yi makabarta iska sai shi ku ta shiga cikinsu eh har su gane kaga kamar ni ina gode ma Allah ka gani duk wani duk wani cikinsu da ya zo ni na munafiki ne munafiki ne don ni wurin gawa na ba wurin zo ka bari ko ba ka amma akwai inda sun ce suna da hakki su ce wallahi in kana shiga cikin su in suka bude baki suka ce gawan ga namu ne duba zan ba su ne in ba su ma taimako in sauwa musu da su su bi saka ka sha salatul fati ka sha ah ba hailala ba ka sha alhakum takasur goma sha biyu ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون maimakon a maka Allahun mafilau wasabitu alkauli sami ce ga sha alhakumu ina atainaka wani ma wai ni ilafi wani ya ce da aka ce kai ma ya kai kanka ya ce a ni wani sura ya ce tabbata da akwai bawan Allah da ke gaya min <laughs> ya ce shi yana sai ne shi aka ce kai ma malami shi ce a ah, me zai aka ce kai ma ba da addu'a wani ya eh, zan ba da suka ce a ah, shi ga wani ya ce izazul Alhaku shi shi ce to tabbace da shi ne ce next time in aka tare ka hakan ya kai kanka in an ce bada shi ka ce bakara biyu biyu ala imran shida nisa'i goma sannan tauba rabi أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na bamu labari ya ce lokacin da muka dauki gawan mu za mu tafi da shi ai allah ya ce a komo da shi shi sun dawo in suka dawo ya kamata su dawo yana cikin rami a saka shi cikin rami a mai tambaya in suka dawo baka cikin ramin nan kai gagara manzo ce haka za su rika ran suna jiran lokaci ya kai suna jiran lokaci ya kai gawan na sai ran na cikin likafani ran na cikin wato likafani malaiku na sai da shi suna Allah Allah a ji a saka rani ce sa in an jira tu ne ko an jira ten ne su da yanzu suna jira ko wani ma ba jira ba bi ba bisa sha ce wa gari ya waye Cikin su da suna jira haka za a dauke ka ce sa muna tafiyan nan malaiku kuma na bi mu yasa kun ga masa Ibrahim lokacin da muka rake shi muna cikin mota mun nasu muna tafiyan nan su ma sun suna bi mun je mun sai ramin nan suna sai wannan bigiren nan muna sai wannan bigiren ana fama a tone ramin su ma mala'iku na saye suna jira da mun gama mun sa mun gama manzo Allah na ce masa sahabbai istaghfiru li akhikum wa salu Allah lahu tathbita fa innahu al'ana yus'al ce manzo Allah ce to shikenan ya ku sahabbaina istaghfiru li wani ya ce malam ka kore su alhaikumu ka kore su fatiya ka kore su bakara ka kore dama su bakara ba su da gata wurin ba yin su wurin to amma inda gaskiya ne ya aka masa masu alhaikumu aka bar bakara manzo Allah shi ya ce masahabai istaghfiru li akhikum ku rokan madan ku gafara ku ce Allah ya yafe masa sabai na tambayar manzo Allah manzo Allah ne yake tafiya shi manzo Allah ya ce yanzu ramin ga da muka sa wani rami ga da muka sa Uthman ibn Maz'ul awwal man dufi'a bil baqi' Maza Allah ce kun ga rami ga ana zuba kun ga da an yi muna dokan kasan muna zubawa ai muna zubawa matan su sani ba ga muna zubawa ɗaya bayan ɗaya ana zubawa wanda zai zuba na karshe wannan ya dauki na karshe in ya zuba ya kare she muka ce an gama ana zuba na karshe she munkar wani tir su tare ka sai zauna Kirami. ramin shi sa muna sai wurin da naka tare masa Ibrahim muna sai yana tsanta da shi to an tana shi da za mai tambaya guda uku zuwa hudu man rabbuka ma dinuka man nabiyuka wa ma kitabuka man rabbuka shine waye ubangijin da ka yadda da shi wane ne Allah da kai kake duniya ka bautata mai Allah nan ka mai tauhidi ko ka mai shirka in ka mai tauhidi jawabin shine rabbi Allah sannan in an tambaya man nabiyuka in ba shoyi Ibrahim kabi ba ba shehu tijani bi ba manzo Allah ka bi dan ba tambayar ka shehu tijani ba tambayar ka shehu ibrahim man nabiyu kana akwai jawabi jawabi guda shine manzo Allah in manzo Allah ka bi, ana man nabiyu ka kana muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ma kitabuka in ka yadda da alqur'ani domin akwai wasu da yawa duk bayanin da zai da qur'ani saki yake yi kamar wata bauya Allah shekaran jiya yau naji na gani don ina bibiya yanzu in ga abin da ke ciki da wani ke mata gyara shi ta ce bawa bawa Allah baka da adalci ai film nike yi in ta an sa Qur'ani ta ce a kashe Qur'ani ta sa waka she wani na mata nasiha rama sadau she ta ce ma wanda ke mata nasihan nan baka da adalci she ta kira shi alaramma alaramma ai baka min adalci ba ai film nike yi film da sunan Allah film da iya shege wato filimin nan yanzu kun ku fadi har da Allah kuke yi da Allah ke film to ya baki sa ubanki cikin filimin ba ya baki sa kakanki ciki ba ko dai ai kakannin ku na nan ubannin ku nan akwai sarkin Najeriya ko ba ka ba akwai su sarkin Kano akwai sarkin Katsina ko ba ka ba ku doki sarkin Katsina ku yi da shi mu gani ku doki Ado Bayero ku yi da shi mu gani ku doki wani sarki ku yi da shi mu gani kuma izgili yadda kuka yi ma Allah cikin Najeriya mu gani ko kuma a ah, ku dauki show ta yarba ku yi film da shi mu gani ko dai an yi wannan ana soro amma kun san wanda ba su shakkan shi Allah lafiya don Allah na hakuri to ire-ire wata ta a fidda mata fili a da mata eh, Qur'ani sha ka fitar she wanda ke cikin ko filim ne ko wani siya ne she ya ce mata hajiya Qur'ani ne fa ta ce en so ka san kai magana ka ce maka in so ba bi mana magana banza ne ko sannan ka ci ajiya kina kina nufin cewa yanzu wanga qur'anin ga wanga abin da kike bugawa wakan ga yafi a a qur'ani ne tace i don't know and i don't care aka tafadi to idan Allah zan tambaye ku irin wanda ta yi izgili da qur'ani haka an ce mai kitabu ka ta ta ce alqur'ani film ne mukaddara ma film ne in ma haka ne to ba sheganta kama da kai wannan eh dan wato inda film ne wato da gangan kenan aka zauna aka yi dan akwai kuskuren da kake yi ka yana zo maka gaba daya shaida muka tambaye shi wallahi ban gani ba ni kan yace ma Qur'ani ma ban zo ban san ma Qur'ani ba ashe kan ki maganan nan kin san abin da zaki fadi kan Qur'ani kenan to wannan ke mai da ke tatacciyar arniya dan in kai abu da sani ko da tunani da basira ka san abin da za ka yi shi mugun aiki ne amma an iya kai wani babban magana na kafirci amma kai ba kafiri ba wallahi mutum na iya maganan kafirci amma ba kafirci ba wani ya ce eh, anas ke fadi eh, ni ke fadi wannan ana iya a yi maganan kafirci amma wanda ya fadi ba kafiri ba ne wani suna fadi wanga amma zai ba su muku fassara bari muku fassara ku gane abin da ya sa mutum ke maganan kafirci ba kafiri ba ne wani kuma ya yi kafirci ya zama kafiri amma yau zan zo bangaren wanda suke cewa ba cewa kafiri gashi nan wani bawan Allah barin ga muku wato ya rasa abin hawansa da abincinsa da ruwa ya rasa komi da komi ya tashi kwana kan ya tashi ba rakumin ba abinci ba komi ku tambaye masu tafiya kan sahara in ka rasa abin hawan ka. ba ruwa ba abinci kan sahara ai akwai yan wayemu da suka bi sahara duba ana yi kan sahara in an rasa ruwa wallahi wallahi akwai da ya gaya min in dai karya ne to shi yayi ba ni nayi ba kuma Allah ya fi ya malam mun kai wani wuri ba ruwan sha za mu hallaka Allah ya sabe mu ce Allah ya sabe ku yace ce eh ya ce ta cikin mu mai yiwon boli ne an ya kano shi ta boli an kano shi ta boli bolin ta ne shi ya taimake mu ce hmm. muna jin kishirwa shi ta ce ta zo sha shi ta zuba sha sha kaga duk wanda bai bi hanyar nan bai san wanga magana ba wallahi bai sani ba in ana bayanin kishirwa kai baka sani ba kai baka sani ba in an kawo ruwa shaka cewa wan fiye wata ne ni ban shan ne ni ban shan auri saka ni wani ma ya shan shi auri saka bai shan wanga na voltic bi bi sa ka tabbatun na voltic kake ne boli zaka sha boli shi kenan bayan Allah rasa duk abin da ya rasa ruwa shi kuma shi kada ne she ya kwanta ya ce tun da na rasa abin hawa ba abinci ba ruwa yanzu dai na yi tawakkali na sallama in ba abin da nake jira shi mutuwa she zauna yana jira mutuwa ita don ba yanda zai yi yana zaune yana jiran mutuwa ya dan gangadi kaɗan zai bude ido shega kuma rakumin da kayan gaban shi kai da ya duba ya tabbatar ba mafalki ba ne rakumin ne abincin ne shi ce kai Allah Allah ni ne Allah kai ne bawa na ya ce Allah ni ne Allah kai ne me kai ne bawa na da Allah ka ce ma Allah Allah kai ne bawa na ni ne Allahnka don Allah akwai kalman kafirci da kai shi to amma kun san abin da yasa yi wa ga abin manzo Allah ce akhta min shiddatil farah yayi kuskure saboda sananin me sananin farin ciki abin da yake son ya ce ne ya rab anta rabbi wa ana abduka zai ce ya Allah kai ne Allah ni ne bawanka shi ya juya magana yayi kalman kafirci ma ba kafiri bane an gamsu ko ba gamsu ba to abin da sai ake ce kan mutum na iya kalman kafirci amma ba kafiri bane kaga da da an bayyana ka ce malam wani ai maganan da kai yin nan fa kaza kaza ce ce wallahi ban sani ba. ya za shi yan gyara magana ya kare amma da aka da yayi wannan magana sai aka mai bayani ka ce malam abin da ka fadin nan fa ga yanda yake fa kaman kai kuskure sai ce a ah, ban yi kuskure ba da ilimi na ba da jahilci na fari ba sai mu ce to malam kai kafiri kun gane karatu to aqidar ahlus sunna wal jama'a amma wanda ke cewa Allah yayi kuskure muke mai gyara ya sani ko bai sani ba dan iska ya sani in Allah yayi barna muke gyaran barna in Allah zai fi rai shi ya nemi shawaran eh duka cikin gana ga kuma shi wani su kauyi ka kauyi kan bakin hanya na Accra aka nuna wani aka ce mai shi Allah ne wanda ramin ga da muke bayani sai ya ku Allah wannan ramin nan bayan ai wanga tambayoyin duka baki daya ما كتابك ما نبيك وما ربك wama wama wama dinuka diniyar islam bayan ka bada jawabi ka kare manzo Allah yace in kai ya ka bada jawabin farko ka bada jawabi na biyu ka bada jawabi na uku ka bada jawabi na hudu manzo Allah na gaya muna wannan makabartan nan yace ku rokan masa gafara don an mai tambaya ya bada jawabi yasa bari in gaya muku wani abin da ke da muhimmanci muna magana yan bid'a suna sai kan gawanka kaga in dai maza Allah ya ce istaghfiru li akhikum wa sallallahu lahu tathbit fa innahu al'ana yus'al kuro kan mai gafara kuroki Allah ya kwance masa harshe yanzu za mai tambayoyin addu'an da za ku yi na ya taimaka don Allah akwai abin da ke da mahimmanci wannan lokaci ya kai wannan addu'an to bari ki muku wani abu da ku sani ba ana iya da wani ba da wani ba kyau wallahi ana iya da wani ba kyau amma saboda istaghfiru li akhikum wa sallallahu lahu tathbit ana rokan gafara ana rokan gafara ana rokan gafara malan daga nan jama'an da ke sai suna Allahumma ighfir lahu Allahumma ighfir lahu Allahumma ighfir lahu Allahumma ighfir lahu insha Allah ce to shikenan kai da ka gani amma na yafi Allahu akbar kisa san tambaye ko muka shiga rami me muke nema istighfar she yanzu she ka shiga rami she malamin dariƙa yazo Ke ce salatul fatih goma sha daya kai kana neman gafara yana karanta salatul fati kai kana neman gafara shi yana karanta fatiha kai kana neman gafara yana karanta izazul lafiya don da kake duniya abin da kake so kenan kun gane ko akwai wani sun cikin mu'alis sunna ne amma bid'a na burge su wallahi ana magana gama yana damun su Anas bai da wani magana shebatu mushrikan ga magana na kenan tunda ka ce banda magana shebatu mushrikan ina da magana kenan batu mushrikan magana nake kai kuma mai wa'azin wanke golaye da yanda za a kama ruwan haila wannan shi ka ta yi. tai kun gane karatun ku Allah baka lada ni ma Allah bani lada Mazalla ce da an miro kan gafaran an kare man rabbuka rabbi Allah ma dinuka al-islam man nabiyuka yace annabi Muhammad wa ma kitabuka in ya iya yace wa ma kitabuka in yace al-islam man nabiyuka yayi kira sunan manzo Allah to daga nan shi Allah ya kira daga sama don munkar wa nakir ba su da sauki da su sake tambaya shi Allah ya ce a a a a a a fa yunadi munadi min as-sama an sadaka abidi, albisuhu min aljanna wa afrishuhu min aljanna waftaqu lahu baban ila janna. Allah ce yayi gaskiya tunda ya bada jawabi magana ka kare sun roka mai gafara sun roki a sauke harshen sa ni na karbi gafarar na karbi tuban na sake harshen ya bada jawabi munkar wakil naku ya kare insha Allah ya bada sabon oda cikin ramin tafo da muka je makabartan tafo makabartan akra da su Madinan nan wannan ramin nan shi Allah ya ce a bude kofin gidan aljanna a maka tufafi gidan aljanna a maka turare gidan aljanna a maka shimfida cikin wannan ramin nan gidan aljanna sannan a bude maka kofa gidan aljanna Allah zan tambaye ku in ka mutu akwai abin ke da muhimmanci yake Allahumma fi lahu thabit wal qawl thabit Umar fa Umar ibn al-Khattab da manzo Allah yace Abubakar Bakar fil janna shi yace Umar fil janna amma gabanin Umar ya rasu shi Umar ya ce ma sahabbai na hada ku da Allah ina neman alfarma suka ce wani alfarma ne yace abin da nake roko ne in na mutu in kuka siya kan gawa na? kuka siya kan kabarina addu'a Allahumma fil lahu wa thabbitu al qawli nan ina neman shi one particular time suka ce wani lokaci yace ina son ku jima kana amma ga jima wanda nake so ku saya kaina kuna addu'a kwatankwacin ranar layya a je a sau rakumi a kawo a soke rakumin a fede rakumin a raba naman rakumin tamun da wanga abin da wanga aikin zai dauki wannan tamun nake son ku saya kaina kuna roƙa min gafara Umar bin Khattab wannan manzo Allah ya ce Umar fil janna wanda in yayi magana shi Jibril ya sauko ya ce ma manzon Allah Allah ya ce in gaya maka maganar da Umar ya fadin na haka ne ayi haka amma yana nemo ga balanta na kai naka gulma hasada yi da mutane makirci kitsisina surkulle sungune sungune zalunci maci amana makaryaci mazinaci mushriki ta dan bid'a shi sa muna roƙo Allah in mutu Allah sa in mun mutu Allah kai ne Allah ka san ahlus sunna sai kan gawo mu kun ga muhimmancin saiwa ahlus sunna kan gawo ko sannan kuma in an gama ta'aziyya tun daga makabartan ake muna ta'aziyya mun yadda mu ahlus sunna ba mu zaman uku ba mu wa'azin uku manzon Allah ba sahabi guda daidai mutu yi mai wa'azin uku sannan ba mu addu'an bakwai sannan ba mu addu'an arba'in lafiya ba za ku yi ba shi mu ce manzo Allah bai yi ba shi sa ba mu yi yanzu shi mu tambaye kanmu anahnu a'lam am rasulillah yanzu mu da manzo Allah waye fi sani dan Allah inda addu'an bakwai addini ne sunna ne wa zai addu'an bakwai inda arba'in addini ne wa zai arba'in inda wazi uku addini ne suwa da su wazin nan su manzo Allah da sahabbai da bai yi ba ma anzalallahu biha min sultan in kun yi kuna san mu ma mu yi hatu burhanakum in kuntum sadiqin ubangiji Allah ka yafe da masa Ibrahim ya Allah kai ne Allah ka yafe mai ubangiji Allah mun san bai yiwa a ce yayi rayuwa ba kurakurai akwai laifi Allah ka yafe laifufukan ya Allah ka yafe mai laifi ya Allah ka yafe mai zunubansa ya Allah ka masa rangwami ya Allah muna rokunka ka yafe mai ka yafe masa ka yafe mai ubangiji Allah ka sa shi gidan aljanna ya Allah ka bude kabarinsa ka bude masa gidan aljanna cikin ramin kabari ya Allah duk kurakuran da ya Allah ka kauda kai game da barin kurakuran ya Allah muna rukunka kai ne Allah Allah zunubansa rahamanka yafi karfin zunubansa ya Allah muna rukunka ka masa rahama da sauran duk mamatan musulmi Allah ka yafe mu kowa masa Ibrahim jiya nashi kenan ko ga malam ya Musa ga malam Abubakar sannan malam bakar sise ga limamin mu malam yahaya sannan ga masta awal ga su mai doya da samari da suka mutu cikin wanga masallacin da mata su umma amina su da da ausi ga sunan matan da manya da samari da yara kanana Allah muna rokunka ubangiji Allah in suna cikin kunci Allah ka sa cikin sarari ya Allah ka yafe musu sannan Allah mu ma in za mu ta Allah ka ba mu sa'an tafiya Allah ka sa ran da za mu mutu ka sa mu je da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya Allah ka nuna muna gaskiya ka ba mu ikon bin gaskiya ka nuna muna karya ka ba mu ikon nisanta game da barin karya ya Allah kada ka bama sa muna karya da gaskiya Allah bashin mu rasa wanda za mu kama Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arina al-batila batilan warzuqna jitinaba la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh na nastaghfiruka wa natubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah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 yara Allah ya azurta ta da shi yara uku suke cikin cikinta suka ce ne malam ta riga ta haifi tagwaye uku za ta kuma yi uku kun san nakudan yara uku ba karamin aiki bane za mata aiki sannan a fi da wannan yara abin da nake nema wurin ku bayan Allah rufa asiri mu taimaka mata da kudin operation mu samu kuma kudi mu taimaka tagwaye uku ba sauki bane wallahi akwai samarin da in matan shi ta ɗauki ciki she gudu guda akwai wanda in an haifi guda ma shi ya gudu shi yaron ya girma sannan ya komo to wa'anga samarin Allah kiyaye irin wangan kaji labarin za shi neman mata in an tambaye ka kace gudu yake in an haifu ka fadi ba gulma bane sunna ne duk namijin da ke ba matan shi wahala yunwa yana wahada rayuwanta in ya zo su dai sabo ya saka cikin layi wanda zai sa wahala she ya zo wurinka aka ce malam ya wani kace wani <laughs> ba kyau ai da ya ga ciki gudu yake yi to bai Allah balantana uku uku yanzu mun ba ta 2005 nan ka san ba ba nan ta kare ba ba nan ta kare ba mun ba ta 2005 nan yaro guda ya aka kare bai Allah balantana yara uku yara uku kisa muna neman 2005 da kuma abin da zai zo bayan 2005 Allahu akbar Allahu akbar irin wanga taimako kana iya kana neman wani abu wurin Allah yi tawassuli da wannan zaka samu biyan bukata sai sa ina roƙon ku ga muna cikin masallaci nan akwai mai 5 series cikin ku akwai mai 20 series cikin ku akwai mai 50 Ghana series cikin ku akwai masu 100 Ghana series masu 100 Ghana series akwai masu 1 series sannan kuna da wanga abubuwan ga kuma bukata na tare da ku akwai masu neman zuwa turai akwai wanda suke neman lafiya don Allah wanda suke waje da wanda suke saurara mu bayan Allah akwai wanda zai ce malam na ba da 2005 nan wani ma zai ce malam ba 2005 ba akwai wani bawan Allah nan ga dai muna taimako ana neman kuɗi ina jin kamar wurin 7000 ko 8000 ne she ya kawo 15000 yace lafiya yace malam a ba da 7000 nan kuma sauran kuma a taimaka mm debul ya taimaka mana akwai wanda zai iya dauki na wuya. ce ga 2005 a bata ga 2005 a yi jinyan 2005 a bata akwai don Allah na rukunku kun san kayan abincin nan su SMA da su lactogen da su waye dubaki da abin da yaro ke so kenan kun gane za ta ba yara uku za ta shayar da yara uku tunda ba tunda ta iya tazo ba batun tambayar namijinta yake bai taso ba ma eh bai taso ba akwai masu hikima cikin mu to malam namijin ba ruwa ruwan mu shine problem na mu solve problem we don't care we don't nag mu mu we don't have small mind we have what bigger mind problem na shine muke me muke fama mu solve problem na me ke tafiya cikin rayuwar gidan ta ba ruwan mu bane ruwan mu shi ta gaya muna shine ne? tana cikin matsala in mu iya mu taimaka in ba mu iya mu kama ki mu shiru ce sa mu taimaka mata ga munan nan 1000 100 100 125 wallahi an rufa asiri akwai wannan nan cikin masallaci zai ce malam na biya 2005 din ko dai mu gwada mu gani ne akwai wani yanzu aka yi daga ne ce malam na biya ko ne ce ya biya so biyu Allahu akbar wa zai daga hannu ce malam na biya 2005 kudin fonin ka ya raba shi so gudu don akwai mai fonin 10,000 Ghana cedis 2005 akwai mai same fonin 1,500 dollars akwai wani ma 2000 dollar to kai ka biya kudin ga so uku so fudu don Allah wa zai daga mai hannu cikin masallaci ga ce malam na biya kudin malam ba sauki bane amma mazaje mazaje ke irin wannan aiki Allahu akbar Allahu akbar ba zai haka ce malam an biya Allahu akbar duk wanda ya yi wannan Allah yanda ya rufa mata asiri ka rufa mai asiri har kuma gobe tashin alkiyama Allah ka rufa mai asiri kai ma rayuwar shi albarka ka taimaka masa duniya da lahira Allahu akbar wa zai wannan aikin nan cikin minti daya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wanda zai ce malam na doki nauyinta mu ce kai ma Allah ya doki nauyinka Allah rufa maka asiri Allah ya biya maka bukata Allah ya sa ka aljanna tun baka mutu ba ya yi ma yaranka albarka ya taimaka maka duk abin da kake nema kan 2005 duka Allah ya maka zunuban da ka roki gafara da wanda ka roki gafara duk Allah ya fi maka ubangiji a hada ka da manzo Allah ranar tashi alkiyama cikin jannatul firdaus ranar da kowa ke da kowa ke cewa ya zan yi Allah ya lullube ka da inwan da babu wani inwa shi wannan inwa Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna وارنا الباطل باطل ارزقنا اجتنابه لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين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 لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لعبدك الشيخ توفيق وارفع درجته في العليين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية والنبي ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك الله أكبر الله أكبر الله أكبر kuda kanku kun san an الله أكبر Allahu akbar wani ya ce eh duka mun karbi daidai iya gwargwado iya gwargwado daidai misali yayin kuke rufa da mutane asiri Allah rufa muku asiri ubangiji Allah ya mara rayuwanku albarka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 ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يعادل الله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ۖ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 الظالمين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكذبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقلنا أن تخرجوا فقلنا أن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وماتوا وهم فاسقون الله أكبر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 Allahu Akbar.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 لا تهجرن من المعروف شيئا في سبيل الله musahan nu'ajihu bai Allah mu ci gaba da taimako kada mu rena wannan dukiyoyi da ke hannunmu mu cire mu bayar mu nemi aljannar su mu cire mu bayar mu nemi biyan bukata da wannan dukiyoyi idan muka taimaka da waɗanda suke cikin hali na wuya muka zama sanadiyyar samun sararinsu to mu kuma Allah zai biya mana bukatunmu duniya da lahira fi sabilillah Allah karba Allah ya saka mana cikin mizani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh